Masu saurare barka da warhaka. A cikin shirin na za ku ji cewa karin sojoji da jami'an 'yan sanda na ci gaba da isa yankin Valencia da ambaliyar ruwa ta shafa a Spaniya. Ma'aikatar harkokin wajen Bolivia ta ce magoya bayan tsohon shugaban kasar Evo Morales na rike da akalla sojoji 200. A Najeriya kungiyar muradin yankin arewacin kasar ACF ta nemi a yi amfani da dattaku da maslaha wajen ceto yaran nan da mahukuntan kasar suka gurfanar kan zanga-zangar tsadar rayuwa. ba kyauta ba wajen lura da su ba kyauta ba wajen yadda ma'a kawo su kotu ba a tantance cikin sauƙi Allah a warware da gan wannan yara su kuma jin iyayen su don yawancin ƙananan yara ne. Har wa yau a Najeriya ƙungiyoyin da ke yaƙi da ciwon kansa sun bayyana damuwa kan yadda ciwon ke ƙaruwa a ƙasar. Najeriya yanzu so a kowane shekara ana gano mutum kaman dubu ɗari da ishirin a Najeriya da ke da ciwon kansa daban-daban mafi yawa mata da ciwon kansa na mama. Amma da farko ga labaran duniya tukuna ni ne Imam Saleh. Jama'a Moldova na shirin fita rumfunan zaɓe don kada kuri'a a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar yayin da makomarta ke cikin halin ka yi. Shugaba Maya Sandu wanda ke son kusanci da Turai yana takara da Alexander Stoyan Golo wanda ke neman goyon bayan jam'iyyar gurguzu wanda ke samun goyon bayan jam'iyyar gurguzu ta Rasha. Kuri'ar raba gardama makonni biyu da suka gabata ta goyi bayan yin sauyi ga kundin tsarin mulkin ƙasar wanda ya hada da fatan shiga ƙungiyar tarayyar Turai. sakamakon dai ya bayar da mamaki saboda yadda aka yi kan lamarin da ya haifar da zargin cewa rasha ta yi kutse a zaben kamala harris ta karkare yakin neman zabanta a jiya da bayyana a wani shirin barkwanci na talabijin da ake kira saturday night live wato snl a takaice tare da mai kwaikwayonta Maya Rudolph mataimakiyar shugabar Amurka ta yi ta bada dariya sa'ad da take bada labarin wasu abubuwa da suka faru a rayuwarta. musamman ta yi takakka zuwa birnin New York domin shiga shirin. Yayin da abokin hamayyar Donald Trump wanda ya taba bayyana a shirin tun takararsa ta farko a 2016 ke yakin neman zaɓe a jihar North Carolina da Virginia. ya bayyana wa magoya bayansa cewa ranar talatan nan da za a yi zaɓe za ta kasance ranar kwatar 'yanci inda ya ce shi ne wanda zai lashe zaben. an kai hari kan wani asibitin allurar rigakafin cutar shan inna ta polio a arewacin gaza a ranar da aka sake fara aikin rigakafin a can mutane shida ne suka jikkata hudu daga cikin yara ƙanana jami'an falasinawa sun yi zargin cewa jirgin saman isra'ila marar matuki ne ya kai harin amma isra'ila ta musanta hakan Hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci Isra'ila ta gudanar da bincike na gaggawa akan wani hari na daban da aka kai kan wata mota da ke ɗauke da ɗaya daga cikin ma'aikatanta da ke aikin rigakafin a jiya Asabar. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Ƙarin sojoji da jami'an 'yan sanda na ci gaba da isa yankin Valencia da ambaliyar ruwa ta shafa a Spaniya. jami'an wani bangare ne cikin dubu goma da firaministan kasar pedro sanchez ya yi alkawarin aikawa don taimakawa wannan ne aikin ko kuma wannan ne aika soji mafi girma a lokacin zaman lafiya a tarihin spaniya kuma hakan ta faru ne sakamakon yadda wasu shugabannin al'umma ke sukar mahukunta kan jinkirin da ake samu a aikin ceto ambaliyar wadda ita ce mafi muni da aka yi a kasar cikin shekaru da dama ta bar yankunan yankunan gaba ɗaya cikin laka tare da cika motoci da tarkace ta kuma janyo mutuwar sama da mutane ɗari biyu. masu aikin ceto na ci gaba da kurdawa wuraren ajiyar motoci na karkashin ƙasa da ma gidaje don ceto waɗanda suka tsira da kuma kwaso gawarwaki. ma'aikatar harkokin wajen bolivia ta ce magoya bayan tsohon shugaban kasar evan morales na rike da akalla sojoji 200 a cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar ta ce an kai wa wasu sansanonin rundunar sojin kasar uku hari a lardin chapare da ke tsakiyar kasar shekaran jiya juma'a gwamnati dai ta ce maharan sun kuma ɗauki makamai da alburusai yankin na da ɗimbin magoya bayan wato mr morales wanda ya taɓa zama abokin shugaba mai ci louis arce amma yanzu ya koma abokin hamayyarsa suna neman lallai-lallai a kawo ƙarshen binciken da ake masa kan zargin cin zarafin wata yarinya 'yar shekara sha shida da kuma safarar mutane zarge-zargen da ya musanta to ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc yadda aka sha labaran duniya yanzu kuma bari mu je ga rahotanni kamala haris ta kirkire yakin neman ta na jiya da bayyana a wani shirin barkwanci na talabijin da ake kira saturday night live wato snl a takaice tare da mai kwaikwayonta maya rudolph mataimakiyar shugaban amurka ta yi ta bada dariya sa'ad da take bada labarin wasu abubuwa da suka faru a rayuwarta ga rahoton khalifa shahudu kaji jirgin 'yan takarar shugabancin amurkan dai na tsaye ne a kusa da juna a filin jirgin sama na north carolina donald trump da kamala harris na ci gaba da neman goyon bayan al'ummar jihar wanda ake ganin za a kai ruwa rana a kanta da take magana da magoya bayan ta, kamala harris ta bayyana abokin takararta da mutum ne wanda zai amfani da mukaminsa wajen take doka idan ya sake koma fadar white house yayin da shi kuma trump din ya nanata alkawarin cewar zai mayar da miliyoyin 'yanci rani garuruwansu idan aka zaɓe shi dukkan 'yan takarar bidai sun kai ziyara har sau biyu zuwa jihohin da za a kai ruwa rana a kansu a kwanaki biyu da suka gabata yayin da miliyon amurkawa ke ci gaba da kada ƙuri'unsu a faɗin ƙasar mr trump da ya yi nasara a north carolina a zaben 2020 sai dai zaben ra'ayin jama'a ya nuna cewar suna tafiya ne kan kankan da abokiyar sa ta jam'iyyar democrat kamala harris kamala harris zai takarkar yakin neman ta na jiya da bayyana a wani shirin barkwanci na talabijin da ake kira saturday night live mataimakiyar shugaban amurka dai ta yi ta bayar da dariya a lokacin da take ba da labarin wasu abubuwa da suka faru a rayuwarta yayin da abokin hamayya ta Donald Trump wanda ya taɓa bayyana a shirin tun a takararsa ta farko a 2016 ke yake neman zaɓe a jihar North Carolina da kuma a Virginia ya bayyana magoya bayansa cewa ranar talatan nan da za a yi zaɓe za ta kasance ranar kwatar 'yanci inda ya ce shine zai lashe zaɓen. rahoton da khalifa shahudu kaji ya haɗa mana kenan yanzu kuma sai najeriya inda yayin da shugabanni da kungiyoyin kare haƙƙin bil adama ke ci gaba da yin allah wadai da kama yaran nan kan zanga-zangar neman a kawo ƙarshen rashin ingantaccen shugabanci a najeriya da aka gudanar a watan agusta kuma aka gurfanar da su a gaban kuliyar ranar juma'ar da ta gabata Ƙungiyar kare muradin yankin arewacin ƙasar wato ACF ta nemi a yi amfani da dattaku da maslaha wajen warware wannan al'amari. Gadai karin bayan da sakataren ƙungiyar ta ACF Alhaji Murtala Aliyu ya yi a hirarsa da Abdulsalam Ibrahim Ahmed. A gaskiya abin ba bai daɗi ba, a ce yara ƙanana kamar wa'annan an yi gairar da su da sauransu. amma yanzu da za ku tuna kafin a yi wannan rigima ta yan government mun kira mun ji hankalin jama'a cewa a yi hakuri a wasu hanyoyi na warware wannan matsaloli biyar a dauko a yi wannan ko aka yi dai kuma abin da faru kenan to ba za mu sa da abin siyasa ba amma dai a duba abu na mutunci a dubi abu na yan adanci cewa wannan yaran yan adam ne kuma yan abin da mu ne da sauransu a yi amfani da hankali wajen warware wannan matsala amma abin ya so ya wani hali ya zama siyasa kuma mu da ke mu ah, ba ma shiga gwiwar na siyasa a ah, irin wannan lokaci amma wayannan cewa su yan arewa ne kuma yara ne kanana kamata a ɗauki matakan da za a warware cikin sauki. Kowa yana ta bayyana tausayawa da ganin rashin dacewar halin da yaran nan suka shiga. A da rashin kyautawa ba a kyauta ba, ba a kyauta ba wajen lura da su, ba a kyauta ba wajen yadda ma'aikawa su kotu na bai nuna an tausaya ba saboda wannan abu ba abu ne mai daɗi ba amma abinda za a yi ba shi ne ba yanzu abin da ya a sauya ba wannan matsala kuma akwai a cikin su wanda ma ba wai an kama su ne kawai su aikan su aka kama su da su a tantance cikin sauki Allah a warware domin ah, wannan yara su kuma iyayen su don yawancin su ƙananan yara ne sannan ko mu ma mun kanmu arewa ne a zama ina gare mu ya kamata mu ɗauki matakan lura da 'ya'yanmu ƙananan yara mai shi muhimmin abu ma shi da ƙananan yara daga shekarunsu a ce an bar sun fita kan layi suna abubuwan da aka yi. To ku a kungiyance akwai wani mataki da za ku ɗauka game da hakan? A ai akwai wanda akwai akwai lauyoyi wanda suke wani abu ne. mu dai iyakacin mu ja hankali, gwamnatin cewa Allah a yi kokari a ruwa da wannan kuma yaran nan a bar su koma zan iya abin da kuma ke so. To ya kuke kallon lamarin gaba ɗayansa kenan? To tun da shi attorney general na ƙasa ministan shari'a ya ce a su takardu a namu tunani da kuma zashe shi da za a fata hankali wajen warware wannan amfani da hankali a lura cewa wani yaran ƙanana ne da yawan su galibin su in ya ma kama a samu iyayen su ne da kuma jama'a tsari a ga yadda a hana wannan abu irin ta faruwa nan gaba sannan kuma gwamnati zama ta ɗauki matakai na kula da hakki da kuma mutuncin yan yara da kuma yan ƙasa. Malam Murtala Aliyu kenan sakataren kungiyar ACF a Najeriya. To yanzu dai a Najeriya amma wannan karan kan bacin lafiya kungiyoyin da ke yaƙi da ciwon kansa sun bayyana damuwa kan yadda ciwon ke karuwa a Najeriya inda suka ce fiye da mutum dubu saba'in ke kamuwa da shekara gidauniyar Medicaid da ke yaƙi da cutar a Najeriya ta yi gargadin cewa adadin zai ninka kusan sau goma nan da shekara goma idan har ba a tashi tsaye ba wajen yaƙi da cutar. Hajiya Zainab Shinkafi Bagudu ita ce shugabar gidauniyar ta Medicaid. kuma shugabar kungiyar UICC da ke yaƙi da ciwon kansa a duniya ta kuma yi wa Awal Ahmad Janyau ƙarin bayani game da girman cutar. kamar yadda bincike dai ya nuna a najeriya yanzu so a kowane shekara ana gano mutum kamar dubu dari da ishirin a najeriya da ke da ciwon kansa daban-daban mafi yawa mata da ciwon kansa na mama sai maza da na wajen fitsari da kuma na mata again ciwon cervix watan na kan ma za mu gane cewa akwai matsala sama da dubu saba'in ke rasa rai a kowane shekara sannan kuma duka binciken nan ya nuna cewa nan da shekara goma wannan dubu ɗari da nike magana zai ninka wajen so goma shi ma saboda yadda abin ke ta karuwa kamar menene matsalar matsalar shine ba a gane cutar da wuri masu shi ba su zuwa asibiti da wuri a nemi magani kansa ba ciwo ne wanda ya kamata yana kashe mu da yawa ba a kowane shekara muna da rekodin da ke nunawa sai karuwa yake yi. To kama akwai rauni ne wurin wayar da kan? Akwai rauni saboda sai ka dubi al'ada, addini, ah, sai ka dubi yanayin da mutane suke ciki. mafi yawa mutane na tabbata wasu masu saurara za su ce ta ishe mu da kansa kansa din nan yunwa muke ji to haka ne kuma kamin ka zo ka yi maganan wani abin da ba a ma san kan shi ba abin da ya sa muke damuwa da shi saboda a gane shi da wuri ki yi magana talauci da ke addaba yanzu mutane shin kamar maganin kansa yana sauki ne ko tsada yake ko akwai wasu hanyoyi kila ku da kuke kuka sani malam komai tsada yake yanzu gaskiya da muna iya mu samu Da treatment ɗaya na kamar wata ɗaya dubu ɗari hudu amma yanzu ya kai miliyan ɗaya har da ɗari biyu a sama so kaga dalar nan da ta faɗi naira mu ya faɗi amma kuɗin wuta kuɗin mai duk dai ya ƙaru balle sauki yake sauki shine ana samun shi ana shigowa da magani sannan akwai asusun kuɗin da aka aji ah, sannan shi sa muke son ba mu son ya kai inda sai an yi wannan maganin mai tsada to in an samu da wuri ah, shi ne saukin ke ce shugabar kamar za a ce yaki da wannan ciwo na kansa a afirka kamar eh, ta yaya za ki haɗa kan misali al'umma a yankin afirka don yaki da wannan cuta kamar yadda muka sani kansa ciwo ne wanda ke addaban mutanen da ba su da hali gefen duniya kamar a afirka wanda ake ce ma low middle income countries to kasashen afirka idan muka kara haɗa kai muka gane menene ke sa ba ma gane da wuri ko kuma al'adunmu da ke sa awareness din ba mu fitowa mu faɗi abubuwan da ke damun mu da wuri za mu iya mu haɗa kai shin mu ya sa duniya masu hali ba za su taimaka ma waɗanda ba su da hali a Afirka ba in muka haɗa kai muka yi magana da murya ɗaya in Allah ya da za a samu kuma duk inda ya kamata a kai da wannan yakin a shirye nake. Hajiya Zainab Shinkafa Bagudu kenan shugabar gidauniyar Medicaid kuma shugabar kungiyar UICC da ke yaƙi da ciwon kansa a duniya. To yanzu haka agogo na cewa karfe takwas saura minti goma sha shida a Najeriya har ma da jamhuriyar Nijar muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. To tun farkon How to record a song with your phone. open the app and Shirin kun ji cewa ma'aikatar harkokin wajen Bolivia ta ce magoya bayan tsohon shugaban kasar na rike da akalla sojoji 200. To yanzu kuma sai filinmu na amsoshin takardunku. sauraro Assalamu alaikum. Aisha Sharif babba ki sallama da ku a filin amsoshin takardunku na wannan makon. To tambayar mu ta farko ta fito ne daga wajen Yusuf Haruna Kariya Niger. Wanda ya ce don Allah BBC ku bani tarihin shahararren ɗan siyasar Niger ɗin nan da ya mutu kwanan nan wato Hamma Ahmadu. To Malam Haruna ga abokiyar aiki na Raliya Zubairu da wannan tarihi. An haifi Hamma Ahmadu ne a shekarar alif ɗari tara da hamsin a garin Yuri na yankin Kolo da ke jihar Talabere. Ya yi karatun aikin kwastam da na gwamnati a makarantar koyon aikin gwamnati wato ENAM da ke birnin Yamai da kuma babbar cibiyar koyon aikin gwamnati ta kasashen duniya da ke birnin Paris na Faransa. Marigayin ya rike manyan mukamai daban-daban na gwamnati daga shekarar 1972 har zuwa shekarar 1988 lokacin da ya zama ministan yada labarai. a lokacin babban taron ƙasa na Conference National a shekarar 1991. Hamma amadu ya tsaya kai da fata wajen kare jam'iyyar mnsd nasara. wadda ya wakilta a wajen taron abin da ya ba shi damar zama babban sakataren jam'iyyar a shekarar 1991 marigayin ya rike mukamin firaministan Nijar har sau uku tsakanin shekarar 1995 da 2007 lokacin da majalisar dokokin kasar ta kada kuri'ar yanke mashi kauna a shekarar takwas ne hukumomi suka kulle shi a gidan kurkukun kutukale inda ya shafe wata goma bisa zargin cin hanci daga bisani ya fice daga jam'iyyar mnsd nasara domin kafa jam'iyyarsa ta modern lumana so uku kuma ana zaɓar shi a matsayin ɗan majalisar dokoki a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2011 ya zo na uku kuma ya mara wa muhammadu isufu baya a zagaye na biyu hakan ya sa ya samu mukamin shugaban majalisar dokoki har zuwa shekarar 2014 lokacin da ya fice daga kasar saboda zargin yana da hannu a wata badakalar siyo jarirai daga najeriya daga nan an kama shi yayin da ya koma shekarar 2015. Hamma Ahmadu dai babban jigo ne a siyasar Nijar, inda ya rike mukamin Prime Minister sau biyu daga 21 ga watan Fabrairun 1995 zuwa 27 ga watan Janairun 1996 ƙarƙashin shugabancin Muhammad Usmani. sai kuma a karo na biyu daga 31 ga watan Disamba shekarar 1999 zuwa 7 ga watan Yunin 2007 a karkashin Muhammadu Tanja. A shekarar 2011 ne aka zaɓe shi a matsayin shugaban Majalisar Dokokin Ƙasar, mukamin da ya riƙe har zuwa shekarar 2013. Sai dai ya shiga cikin garari a watan Agustan shekarar 2014, a inda ya tsere zuwa Faransa, bayan da aka zarge shi da hannu a badakalar safarar jarirai daga Najeriya. ya koma Nijar a watan Nuwamban shekarar 2019 bayan kwashe fiye da shekara biyar yana gudun hijira a Faransa. Tsohon Firaministan Nijar Hamma Ahmadu ya rasu yana da shekara 74 da haihuwa. Kafofin yada labarai na Nijar da Faransa sun rawaito cewa marigayin ya rasu ne sakamakon jinya a babban asibitin birnin Yamai da tsakar dare. To sai kuma tambayar mu ta gaba da ta fito daga wajen Zaharuddin Fulasu daga Accra. Wanda ya ce BBC ku ba da tarihin kafuwar masarautar Ashanti da ke Kumasi. To Malam Zaharuddin ga Alhaji Suleiman Sharif Idris magajin rafi na mai martaba sarkin zangon Ashanti da wannan tarihi. Alal hakika mun tashi mun samu labari ko tarihi ga kakanni da iyaye cewa an fara yin wa'ansu sarakuna guda uku kamin zuwan turawa wato mun samu malam madugu wato bakano ne wanda yake ya zo ya yi sarauta mun samu malam tuni sannan muka samu malam mai gida wa'annan sun yi nasu sarauta ne kamin zuwan turawa a ƙasar ghana to bayan wannan turawa sun kawo mana sarkin zango malam garbi wato 1900 ya soma sarauta malam gardi ya soma wannan sarauta namu na zango saboda shi in ka buga daga 1900 ka fidda daga 2024 in ka fidda 1900 za ka samu adadin shekarun da kake nema wannan shine dan tarihi kaɗan game da fara sarauta na ashanti region shin zuwa yanzu sarakuna nawa ne suka mulki wannan masarauta ta ashanti waton da farko dai wanda ya soma kuma officially 1900 har zuwa kan mai martaba sarkin zango alhaji umar faruk wato mun samu sarakuna goma sha hudu kenan suka yi wannan sarauta wannan masarauta malam gardi shi ya soma wannan sarauta na zango wanda aka san shi ba kano ne ya zauna nan zango kuma soja ne wanda yake an ɗauko shi daga najeriya ya zo bayan wannan mun yi sarakuna goma bari-bari ne kamar misali in ka ɗauka sarkin zango malam ali ya yi ‘ya'yan su biyu sun yi zamfarawa ne wato malam ali ya yi sarauta ɗan shi alhaji aminu ali ya yi sarauta sa'an nan muka samu alhaji abubakar ali ya yi sarauta wa'annan mutanen zamfarawa ne wa'anda yake sun yi sarautan zango na ashanti rijin baki daya akwai alhaji ibrahim shi ba ne ya yi an samu alhaji amadu baba wanda yake shi ma barbare ne ya yi wannan sarauta muna da alhaji umar faruk wanda yake shine karshen masarki sarki wanda yake ba ma da sarauta ba bayan sa tukunna muna nan muna bincike Allah zaben muna wanda yake za mu shi sarauta Allah ya yadda shi kuma baka tsire ne to kin ga wannan ke nuna mana irin zamantakewan da iyayenmu suka yi na soyayya na zumunci wato wanda yake an ɗauko daga can arewacin najeriya aka zo da shi nan ghana aka zo cirani aka zo aka yi kaka gida aka zauna mu kuma nan gashi yanzu an haife mu muna nan muna tafiyar da wannan kujera yadda ya kamata saboda shi bahaushe dai a gana shi dai a yi haƙuri allah ne ya yi ba mu ne muka yi ba yi ne na allah gashi mun zo gida najeriya suna ce muna mu 'yan gana eh mu 'yan ghana ne amma asalinmu kuma najeriya ne da niger To madalla tambayar mu ta gaba ta fito ne daga wajen Al'amin Kabir bayan dai wanda ya ce BBC ku tambaya mana masana wasanni. Shin yaushe aka fara bayar da kyautar Balando? Kuma me ake dubawa kafin a bawa dan wasa wannan kyauta? To al'amin ga tattaunawar mu da abokin aiki na Ibrahim Yusuf Muhammad akan wannan tambaya taka. To ita dai wannan kyauta ta Ballon d'Or eh, wato mujallar France Football ne ta Faransa mm. ita ce take bayar da wannan kyauta mm. kuma ta fara bayar da shi ne tun shekaran 1956 kuma lokacin da ma ana bayar da ita ne domin a karrama kamar yadda ake yi din yanzu saboda yan wasa suka eh, taka rawa kwarai da gaske da suka mm. taka rawar gani a kakar wasar da ta gabata ba wadda ake bugawa ba wacce ta riga ta gabata ta baya kenan ta baya yawa eh. ita ne ake duba dubawa sai a ba wanda ake ganin ya fi fice a wannan lokacin to wasu marubutan wasanni ne guda biyu mm. su ne suka kirkiro da wannan gasa kuma asali dama an fara bayar da ita ne ga 'yan asalin nahiyar turai kadai oh, kafin kuma yanzu kwa kwaye shi yawa yan wasa da su yan mm. asalin nahiyar turai ne su ne da aka fara ba sana daga 1995 shine aka faɗaɗa eh, kyautar eh, ta kunshi duka yan wasa amma kuma shi ma din sai yan wasan da suke wasa a nahiyar turai so amma kuma daga baya a shekara ta dubu biyu da bakwai mm. sai aka faɗaɗa ta gaba ɗaya ta zama cewa ko ma a ina kake buga wasa mm. in dai kai dan kwallo ne to za ka iya daukan wannan wato ko baka da kungiya a nahiyar turai ko ba a nahiyar turai kake wasa ba eh, eh. za ka iya ɗaukar wannan kyauta kamar me ake dubawa kafin a bawa dan wasa wannan kyauta to akwai abubuwa guda uku da ake dubawa kafin a bayar wato akwai shi bajintar dan wasa Mm. wanda shi ya yi a cikin kakar wasa da ta gabata mm. sana kuma akwai kokarin da kungiyarsa ta yi kungiyar da yake bugawa mm. to kuma kin ga anan za a bar kungiyoyi guda biyu kenan za a duba saboda akwai kungiyar da kake bugawa sana kuma akwai tawagar kasar ka kwarai da gaske so duka waɗannan ana duba su su biyu kokarin da kai kai sana kuma kokarin da kungiyoyinka suka yi a gasannin da suka shiga sana kuma akwai dattaku da ake dubawa na shi wato dan wasa kamar yadda taku da taku kamar yadda baya tashin hankali ba a samun su da wasu matsaloli a wajen filin wasa mm. yawwa yana nu yana karam yana karam sauran mai halin kirki mai halin da taku ne mai halin da taku mm. yawwa yana mutunta sauran yan wasa yana mutunta eh, dokokin wasan da mutane da mu'amalanka da mutane a har da magoya bayan sa ma kwarai da gaske to mm. irin wannan shi ma ana duba wannan kafin a zabi wane ne za a ba wannan kyauta ta Ballon d'Or? Tun bayan ka fara wannan ba da kyauta waye fi samun wannan kyauta? Eto eh kamar yadda muka yi bayani dama wannan kyauta an fara bayar da shi ne a shekarar alif ɗari tara da hamsin da shida hmm. kuma tun lokacin akwai ƴan wasa da dama da suka samu suka lashe masu riga mai gidan gaskiya. Kwarai da gaske suka lashe wannan kyautar wato akwai Stanley Matthews shine na farko dai da ya fara cin kyautar. Dan wani ƙasa kenan? Dan Ingila ne. Shi ya fara ɗaukan wannan kyauta a shekarar alif ɗari tara da hamsin da shida. So hmm. bayan shi an samu mutane da dama wanda suka lashe wannan amma Lionel Messi na Argentina mm. shine ya fi kowa daukar kyautar Ballon d'Or inda ya lashe guda takwas. wato a jere riga dauka a jere a wani lokaci hakan nan ya dauka sai ya dauki biyu wani lokaci sai wani ya zo ya karba haka dan dai haka amma dai ya lashe guda takwas jimilla yawwa sai cristiano ronaldo yana dan wasan portugal yana bin shi a baya da ah, guda biyar mm. sai akwai su johan cruyff da michel platini na faransa da kuma marco van basten na holland su kuma suna da guda uku guda uku uku mm. sai alfredo de stefano na na spania da franz beckenbauer mm. na jamus mm. da kuma kevin keegan na ingila da karl heinz rummenigge shi ma dan kasan jamus shi ma su kuma suna da guda biyu mm. yawwa da kuma ronaldo na brazil mm. shi ma yana da guda biyu so waɗannan su ne suka ci wannan kyauta fiye da sau ɗaya. Ita bara ma kamar na ga Messi din aka bawa ta bara ko? Eh bara ba, mm. eh Messi ne ya karba. Na ko bisa da ya taka gasar cin kofin duniya. Duniya kwarai da gaske kuma kin ga shine dan wasa na farko ma da ya fara ci tunda aka faɗaɗa gasar aka ce to ko a kyautar ko aka ce ko ma daga ina kake wasa zaka iya ɗauka to Messi shine na farko wanda baya wasa a nahiyar Turai. da ya karbi wannan kyauta saboda ya koma amurka eh, ah. to daga amurka anan aka je aka sauko aka bashi sannan kuma akwai wani abu guda daya eh. da ba a fahimta ba ko mutane ba su sa ido ba sosai eh. shine cewa ita kyautar balon d'Or din da ake bayarwa mu gwarzan dan kwallon kafa ba ita ce kadai kyauta da ake bayarwa a wannan bikin da ake yi ba akwai sauran kyaututtuka akwai kyaututtuka da dama da ake bayarwa a matakai da burukuni daban-daban kamar me yawa kin ga kamar akwai Copa Trophy wanda ake ba matashin dan wasa ah. wanda matashin dan wasan da na Barcelona Lamine Yamal shi ya karbi na wannan shekarar kwarai da gaske akwai yashin trophy wanda ake baiwa masu tsaron gida shi wannan masu tsaron gida ne zalla kwarai da gaske akwai mm. akwai Gert Muller shi kuma wannan na masu wanda suka fi cin kwallaye ne a kakar wasan da ta gabata to madalla masu sauraro da wannan tambaya shirin ya zo karshe a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu cikin shirin ni aisha sharif babba da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya daga nan sashen hausa na bbc labaran duniya daga tashar da kuka saba. BBC Hausa tasha mai tafiya da zamani. Idan a rediyo ne muna tare da ku, idan kuma a shafukan sada zumunta ne za ku same mu a Facebook da Instagram da Twitter da kuma YouTube. Babban shafinmu na intanet bbchausa.com na samar muku da labarai masu ilmantarwa da kuma nishadantarwa. Ku yi amfani da damar da muke samar muku wajen kallon bidiyo da hotunan al'amuran yau da kullum. BBC Hausa labaran duniya a da inda kuke. Abdullah babban labarin namu a shafin shafinmu na bbc Hausa.com din na cewa Amnesty International ta zargi hukumomin Najeriya da cin zarafin yara. Akwai kuma labarin wasanni ne yadda take kasancewa a kasuwar musayar 'yan wasan kwallon kafa ta nahiyar Turai har ma da wani labarin da ke cewa mecece unruwa kuma me yasa Isra'ila ta haramta ayyukanta a Gaza. akwai kuma waiwaye kan muhimman labarin da suka ja hankali a makon da ya gabata a najeriya ciki har da labarin sukar kudurin haraji da gurfanar da masu zanga-zanga a kotu tubrashin shirin kenan wanda khalifa shehu ji ya hada da lawan suleiman da ya hada mana sauti imam saleh ke muku sallama daga nan sashen hausa na bbc